'yan takarkarin ga misali ni na ɗau atiku a matsayin ɗan takara na shugaban ƙasa ba na tunubu na ɗau binani a apc a matsayin 'yan takara ta gwamna ta adamawa na ɗau abba gida gida abba kabir yusuf nnpp a kano a matsayin ɗan takara ta na gwamna Ni tunubu ya yi min waya da daddare ya ce min gashi yana ingila ya ji an ce na ƙi karɓan abin nan ɗinsa na ce ƙwarai dan baka faɗa min me za ka yi wa arewa ba sai ya ce dan Allah in zo in same shi a Ingila na tashi washe gari na tafi Ingila muka je muka zauna da shi awon mu biyu tare da shi a wannan awa bin tambayar farko da na yi masa shine me za ka yi wa arewa me ka tanadan mana sai ya ce min ba komai bai tanadi komai ba na ce baka tanadi komai ba kana nufin ka ce za ka yi takarar shugaban ƙasa ba ka da tsari blueprint na abin da za ka yi al'umma ya ce bai yi ba na ce mai isa ya ce wai shi ba zai yi blueprint ba sai ya ci zaɓe. akwai wani gidan rediyo a najeriya haka da na saurara na ji shi bola ahmad tinubu ɗin ya fito da kundi wanda ya ayyana tsaro da samar da ilimi da bunƙasa tattalin arziki cikinsa ba ki samu kin ga wannan kundin nasu bane ba ba kundi ne da shi ba ba shi ba kundi ne da shi ba cewa yana da ajanda da ce yana da tsari ba wani zai iya cewa shin me yasa sai ne kika gama samun sirri sannan kuma yanzu kika eh, aje tafiyar Tinubu kika rungumi tafiyar Atiku to ba wani sirri a cikin APC me sirri kai ka taɓa jin sirri a harkar siyasa to amma wani zai ce a 2019 Atiku Abubakar yana takara me yasa baki goya masa baya a wancan lokacin ba sai a yanzu dan saboda bai nemi goya masa baya ba kuma a lokacin a lokacin bai zaunar da ni ya ce min gashi gashi gashi ga abin da yake so ba bai neme ni ba Muhammad alaikum wa alaikum salam to takamammiyar kamar wace matsaya kika dauka ne a siyasance ka san ita siyasa in ka shiga baka daina ta uh, iya middin ranka ne um, ka gani ba wai siyasa kawai nake ba ina neman ina gwagwarmaya yakin neman yancin bil adama ne so ba abu ne wanda mutum zai iya cewa ya daina ba amma abin da ke faruwa kawai abin da na daina a yanzu shine party politics wato siyasa irin ta jam'iyya saboda jam'iyyunmu ga baki ɗayansu uh, ba wani bambanci na aƙida kuma jam'iyya a yanda na fahimce ta a yanzu yanda take tafi a Najeriya tunda babu aƙida ba bambancin aƙida riga ce da lokacin duk da kaga dama zaka sa ka kwabe ka sa wata rigar misali da aya APP muke tare da Buhari ya dawo AMPP daga baya ya bari ya koma CPC eh, ɗinsa ya kuma koma yanzu muke APC ko o da nake APC to ka gani in ka ɗauki kwankwaso yana PDP ya dawo apc yanzu yana nnpp in ka ɗauki a tiku haka shi ma zalika to kaga kenan riga ce haka shi ma tunubu. da a ad yake ya dawo ac ya dawo acn yanzu yake apc to kaga riga ce logo ne kawai amma wane ne mutumin da yake sanye da wannan rigar ne abin da al'umma ya kamata su duba ni abin da yawa to ni yanzu abin da na yi shine na yadda rigar babu ruwana da magana apc amma ina siyasa shi isa sai in ɗauki mafi wanda na fi yarda da shi a cikin 'yan takarkarin kaga misali ni na ɗau a atiku a matsayin ɗan takara na shugaban ƙasa ba na tunubu na ɗau binani a apc a matsayin 'yan takara ta gwamna ta adamawa na ɗau abba gida gida abba kabir yusuf nnpp a kano a matsayin ɗan takarata na gwamna to idan na ce zan zauna a cikin jam'iyya ka gane kenan eh, zan yi antipati to tunda ba na so in yi antipati ba na so kuma kowa ya uzura mun kuma ba wanda yake bi na bashi dole mu yanzu a halin da ƙasar mu take ciki idan muka ce za mu yi fati mun yi hauka dole sai dai mu bi mu ɗan takara ni mutum a dalilin haka nake mutum to idan muka kalli shi bola ahmad tinubu a kwanakin baya an ga hotonki kuma ma har ya baki mukami a cikin kwamitin yakin neman zabensa me yasa kika ajiye wannan mukami kuma ma yanzu kika cikin fita daga cikin jam'iyyar ta APC da ke takara wato abin da ya faru tun farkon farawa da Tinubu ya shigo APC ni ban goyi bayansa ba don saboda ni ban goyi bayan ma a yi mulki irin na kama kama ba ni ban yadda da wannan ba to amma shi tinubu da ya tsaya takara abin da ya ce dalilin ma da ice zai tsaya takara shine yanzu lokacinsa ne yanzu shine zai yi shugaban ƙasa kaga ɗaya kenan saboda haka ƙasa ta zama ta kama kama ta zama ta wane da wane in ka ci ka gama ni kuma ka bani in ci 'yan ƙasa ba su da zaɓi ba ba su zaɓi ba don idan ma da a ce so suke su ba rabe mai isa ba ba su ba nan, a tsaya yi tambaya kai mu ka bari amsa A'a sai ka bari in baka amsa to shi ta nubu abin da isa ni na fita daga apc kuma na fita daga harkarsa ya kira ni da farkon farawa bayan ya ci zaɓensa sai suka yi kira na da za su yi kamfen kamsu wani yaro ya yi kira na ni ban ma san sunansa ba sai daga baya na gane wani falake ya kira ni yake cewa za a bani director ta civil society organizations sai na ce masa ba na so yayye da ni na ce a ba zan yi ba me isa ba za ki ba na ce dan ni tunubu bai faɗa min dalilin da isa yake takara ba bai faɗa min me zai wa arewa ba sai ce dan Allah in yi hakuri in karɓa in na zauna da tunubu, in tunubu ya faɗa min magana da ban gamsu da ita ba to shi kenan in bari sai na ce masa to kashe gari tunubu ya yi min waya da daddare ya ce min gashi yana ingila ya ji an ce na ƙi karɓan abin nan ɗinsa na ce ƙwarai dan baka faɗa min me za ka yi wa arewa ba sai ya ce dan Allah in zo in same shi a a ingila na tashi washe gari na tafi ingila muka je muka zauna da shi awon mu biyu tare da shi a wannan awa biyun mm. tambayar farko da na yi masa shine me za ka yi wa arewa me ka tanadan mana sai ya ce mun ba komai bai tanadi komai ba na ce baka tanadi komai ba kana nufin ka ce za ka yi takarar shugaban ƙasa ba ka da tsari blueprint na abin da za ka yi wa al'umma ya ce bai yi ba na ce me isa ya ce wai shi ba zai yi blueprint ba sai ya ci zaɓe sai na ce to ina aka ta yin haka in ka ci za ka samu wato hankalinka za a kaɗar maka da shi yanzu ne ya kamata ka faɗa al'umma ga abin da zai ma. sai ya ce min idan ni ina da abin da nake so a yi wa arewa in je in kawo masa na ce to shi kenan muna da group ɗinmu gashi gashi wane shi ne shugabanmu zan tashi in je in same shi na je na samu wanda yake shugabantan group mu na zauna da shi a cikin sati guda muka fito da tsare-tsare na bukatun arewa na bukatun arewan nan ya kama shin harkar almajiranmu harkar ilimin 'ya'yanmu harkar haikin gona muhimmin harkar ah, eh, tsaro na aje kundin nan na kawo masa duk da zama na da shi ina kuma cikin london babban london din ba sai na yi waya ga shi wanda yake mai masa iso sai na ce kundin nan da aka ce in kawo na tattara na kawo sai ya ce min sai na ce ina so in ga asuwa jidan in danka masa sai ya ce min a'a ai yanzu sai dai in yi haƙuri saboda akwai gwamna Nasiru 'Yar Rufa'i ya kawo buƙatar arewa, kuma buƙatar arewa ita ce kawai a mata eh, polis na jihohi. Har rana irin ta yau, ban kuma zama da kasuwaji ba, ba su karɓi abin buƙatunmu na arewa ba, kuma ba a ce za a yi wa arewan komai ba. Hajiya me yasa kika nuna goyon bayan ki ga Atiku Abubakar kenan? Na bi shi ne saboda na san suna da blueprint blueprint suna da kundi na tsari na harkar security suna da kundi na tsari wanda aka nuna min a zahiri a kan magana da ta shafi matasanmu zaman banza to akwai akwai wani gidan rediyo a najeriya haka da na saurara na ji shi bola ahmad tinubu ya fito da kundi wanda ya ayyana tsaro da samar da ilimi da bunƙasa tattalin arziki cikinsa ba ki samu kinga wannan kundin nasu bane ba na abin da nake kokari in ce maka shine kowa zai iya to ai ko ko ko wancan ma ya faɗa ya sunansa eh, ba kundi ne da shi ba ba shi ba, kundi ne da shi ba cewa yana da ajanda da ce yana da tsari ba yana da ajanda yana a manifesto menene manifesto ai dole sai ka kididdige zan yi aiki ga yanda zan gyara police ga yanda zan gyara soja ai zan gyara soja sai ni ta ya za ka gyara soja ja kin fita daga cikin jam'iyyar apc bayan ana ganin kin san sirrin yakin neman zaben tinubu wani zai iya cewa shin me yasa sai ne kika gama samun sirri sannan kuma yanzu kika eh, aje tafiyar tinubu kika rungumi tafiyar atiku ta wani sirri a cikin apc me sirri kai ka taɓa jin sirri a harkar siyasa abu da ake na jam'iyya ai ba secret society ba ne ba wani sirri ana ganin kamar tun da da an sanya an sanya ki abin da ai faraja da su kawai suke yi wannan harkar shirman tasu ayi nan ayi nan ayi ta kwaba shikenan abin da suke baka gama in sun je yanzu kawai kiɗa-kiɗa kiɗe ke da raye ba abin da ake tun da aka sa ni wannan director ba a taɓa kira na meeting ba ba a taɓa gayyata ta rali ba ba abin da ya shafe su yasa baki ke ɗauki wannan mataki ba tun a baya sai da aka zo kamar 'yan makonni kasa da kwana arba'in kafin zaɓe abin da isa saboda na bi hanyoyi da yawa ta yadda za a yi a gyara kuma abin da yake daɗa na, a kullum in tunubu ya fita ina ganin yadda ike ba wai laifinsa ba ne shi ciwo Allah ne yake ɗora maka shi shi tsufa kuma shi ma kansa rahama ce to amma akwai ƙa'idoji da mu musulmi Allah ya ɗora mana akan maganar limanci ko shugabanci wanda kullum ina daɗa ganin cewar tunubu ba zai iya ba ko ana so ko ba a so da iya ka. sai na kullum nake daɗa fahimtar ba sa so ire-ire na ma mu dinka ganewa to amma mun riga mun gane tun da dai dole zai fita harkar kamfen an wayi gari ma sai a ce wai kakai magana kawai in ka je ka ce mun gode mun gode shi kenan a sa kiɗa ai rawa to abin da ni nake faɗa shi ne, ka gani tun farko abin da isa ma na yi roƙo na ya dinka yi in the name of Allah dan Allah ki haƙuri ki zo mai tafiya to ba na so in nuna eh, mutakabbiranci ba na so tun farko san na ce musu ba zan yi ba ya dinka roƙo na dan Allah dan annabi to tun da aka ce dan Allah dan annabi ya zan ce ba zan je ba to na je na ga abin ya saba wa dokar Allah na ga cewar in na ci gaba da zama zan zalunci al'ummar al'ummar ba ma na arewa gaba ɗaya ba na ƙasar ba baki ɗaya abin da suke so su kawai tinubu ya shugabanci in yayi shugabanci su ya danne musu kan maciji su ta wasa da wutsiya. amma ga gayin ake ganin shi wani ya fito da tsare-tsare ya kawo matasa masu tsare-tsare mutumin da ko magana yanzu mutumin da ko magana ya maka ita sakit ba zai iya ba wannan dan me yasa zamu dinga yau kan makarya zaharadi ya zamu dinga yau kan makarya ka gani idan akan buhari mun yi kuskure akan ba mu sani ba wannan Allah ya rubuta mana gaskiya karara kuma muna roƙon Allah muna cewa Allah kasar mu ta shiga cikin wani hali mun shiga cikin wani hali a zancen nan da nake maka yanzu ana kashe wasu a zancen nan da nake maka an sace wasu a zancen nan da nake maka ana wa mata fyaɗe a zancen nan da nake maka miliyoyi ba su da abin da za su ci ba su abin da za su sha mu dinka wasa da rayukan mutane ne ba amma gwamnati Tinubu yana da laifi akan wannan abin da ake shi da yake sai yana da shi yana da shi dan ya san ba zai iya ba yace saboda shi lokacinsa ne ba cewa saboda halin da Najeriya ta ce take ya gyara ba a cewa shi ni lokaci na ne kina magana akan cewa akwai zarge-zarge akan Bola Ahmad Tinubu to amma kuma a cikin makon nan muke ganin cewa har Festus Kiyamo ma ya ya lashe takobin shi sai ya je ya kai Atiku Abubakar kotu saboda to ya kai shi ni point din da point din da shi kansa Festus Kiyamo ba ƙaryar da ba sharrin da da bai yi wa Buhari ba ma ba abin da bai yi ba shi kansa sisters kiyamu ne wani sharri ne bai buhari ba yau ba shi yake wa aiki ba ka gane ni abin da nake nufi ne. ni ba za a yi badakala da ni ba ni ba za a yi karya da ni ba ni ban dogara da kowa ko komai ba sai ubangiji na ina kokari in fitar da gaskiya iya fahimtar da Allah ya bani ba zan yi komai da in samu komai ba dan ba ni da bukatar komai a gurin kowa sai ubangiji na dama wannan magana ba dalili za a yi wannan ƙaryar ba su su je su ta ƙaryar su ba zan hana su ba wasu dama suna ganin kamar watakila eh, kamar kina ganin kamar ko da Bola Tinubu ya ci zabe ba za ki iya samun mukami bane ba ko wani abu haka shi yasa a kai kake faɗan haka to ai ni ba ni da buƙatar mukami yanzu ce maka aika a tuku zai bani mukami to to to to ne kuka da shi a tuka idan ya ci wannan ba abin da ya shafe ka amma ce maka aka yi eh, tiku na je ne don ya ce ni ba na yarjejeniya kafin yin magana. To akwai 'yan takara manya guda hudu kin zaɓi a tiku Abubakar eh, idan 'yan Najeriya suka tambaye ki menene ya sa kika zaɓi a tiku eh, Abubakar. Maganar da nake faɗa maka shine na zauna da Atiku Abubakar. Abin da na nema a gurin Tinubu shi na nema a gurin Atiku Abubakar. Kuma an bani kuma na gamsu. suna da blueprint ba kawai cewa suka yi suna da agenda ba suna da blueprint ni ban san yadda zan ce meticulous da eh, wato kamar kundi ko wata manhaja da za ta zama jagora idan an ci zabe yes gashi gashi ga yadda za a yi da maganar 'yan sanda gashi gashi ga yadda za a gane za a gane harkar agriculture gashi gashi yadda za a yi wa matasa ga shi you understand komai a ƙididdige wanda bola tinubu na faɗa maka ya ce ba shi da shi to amma wani zai ce a 2019 atiku abubakar yana takara me yasa baki goya masa baya a wancan lokacin ba sai a yanzu dan saboda bai nemi goya masa baya ba kuma a lokacin a lokacin bai zaunar da ni ya ce min gashi gashi gashi ga abin da yake so ba bai neme ni ba bai neme ni ba so da ya neme ni ina tabbatar maka da cewa wallahi da ban yi buhari ba kuma ina so ka gane akwai mutanenmu da yawa da suke cewa su ba ma za su kada kuri'a ba saboda su ba su yarda da kowa ba maganar ita ce ba za ka yanka ƙyauna da Allah ba ba zai yiwu ba ni a matsayina na musulmi ba zan yanke ƙauna ga Allah ba ba zai yiwu ba kuma kullum kwanan duniya musulmi muna roƙon Allah ka bamu mafita ka bamu mafita ka bamu mafita sai Allah ya rubuta mana gaskiya ga ta mun ganta a zahiri sai mu cewa ba mu yarda ba ba za mu yi ba to ni ba haka nake ba ba zai yiwu Allah muna roƙon ka ba mu mafita mu koma gida kuma mu ce ba za mu zaɓe ba. Ba ki ganin wani zai ce anya kin auna wannan zaɓin naki sosai ko saboda babu ruwansu babu ruwansu kowa ana ganin kamar yau bari bari karasa tambayar hajiya kowa yana da yancin ya zaɓi bari karasa <laughs> tambayar ni na na yi nawa zaɓin kowa ma zaɓi ya rage nasa ni kuma ba na yi look zahara din ba wanda ya isa in yi abu dan shi ya kamata ku gane haka ya kamata duk tambayar da zaka yi ka gane ni akan aƙidata ni fa bana abu dan mutum dan mutum da ya sai min komai ba ka gane saboda haka ni na yi zaɓi na zaɓi ya rage na sauran mutane ina zaɓi na abin da wasu suke gani shine cewa Atiku Abubakar yana fuskantar matsala a cikin gidansa waɗannan gwamnoni guda biyar to sai ne anya wannan zai ai akwai ina akwai munafukai ba ba ba ko a gidanka akwai munafukai yawa ko a gidanka akwai munafukai kuma dan kana da munafukai a tare da kai ba zai zama cewar ka fasa tafiya ba dole ka ci gaba da harkar ka to amma akwai alamar nasara kenan da karfin Allah te menene sakonki na karshe ga 'yan Najeriya da suke ta dakon dama su ji kin fito kin karin haske akan ficiya da kika daga jam'iyyar APC a'a ai ne na riga na faɗi dalilai na ka gane na yi ne akan aƙida na yi ne akan cewar ba a da ajanda kuma lokaci ya riga ya ƙure ba mu da lokacin da za mu tsaya muna ta shirme sauran kwana nawa zaɓe ya jama'a. waye ka da lokacin shirme yanzu lokaci ne da za mu wayewa da juna kai kuma abin da nake ƙoƙarin yi kenan Hajiya Najatu Muhammad DCL Hausa tana miki godiya kwarai da gaske da kika kasance tare da mu a wannan lokaci. To godiya nake salamu alaikum.